daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. لا إكراه خالدون صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul Aliyu azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran ne ne mustapha adam da zan kasance tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci da shine zango na farko da fatan an tashi lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su muna dauke da sharhin bayan labaru daga nan sai ku ji shirin nan na ko kun san sannan mu kawo muku duniyar mu a yau sai kuma mu karkare da shirin nan na afirka yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labarin duniya da farko ga kanunsu. iran ta damu da mummunan yanayin da mutanen alfashi na sudan suke ciki sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila na ci gaba da kawai kudancin labanan har-hare ƙungiyar kasuwanci ta duniya ta gargaɗe akan karin kudin fito na amurka to yanzu sai ya zama da mu aji cikakkun labarun iran ta nuna damuwarta akan mummunan yanayin da mutanen alfasha na kasar sudan suke ciki kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran dr ismaila baka'i ya bayyana cewa yanayin da mutanen garin alfasha na sudan suke ciki ya yi muni tare da yin kira da a kawo ƙarshen killace garin da aka yi da kuma baiwa fararen hula kariya mayakan rundunar kai ɗaukin gaggawa da ke faɗa da sojojin sudan ta shimfiɗa kwanta a kan sansanin 'yan hijira na zamzam bayan kwanaki da barkewar faɗa a kusa da birnin na alfasha ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu da yayin da wani adadi mai yawa na 'yan hijirar ya jikata dr ismail baka'i ya bayyana matsayar jamhuriyar musulunci ta iran na nuna cikakken goyon bayan wato sudan a matsayin dunkulalliyar ƙasa a bisa ƙididdigar majalisar ɗinkin duniya aƙalla mutane ɗari uku ne aka kashe a kusa da wannan sansanin na zamzam a faɗan da aka yi a ranakun juma'a da asabar ɗin da suka shuɗe har ila yau ko kuma a gefe ɗaya majalisar ɗinkin duniya ta ce wani adadi na mazauna yankunan na zamzam da abu shok da garin alfasha da sun kai dubu ɗari hudu an tilasta musu ficewa da gidajensu hakanan kuma wasu mutanen da sun kai miliyan goma sha uku sun gudu daga faɗin ƙasar ta sudan wasu a cikin gida inda za su samu aminci wasu kuma suka tsallaka iyakokin ƙasar majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwarta akan ƙoƙarin sake raba kan ƙasar sudan gida biyu mai magana da yawon kakakin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya steven Jurek. ya nuna damuwa akan sanar da kafa wata gwamnati ta daban da shugaban rundunar ɗaukin gaggawa ti da kulu ya yi a shekarun jiya laraba shugaban rundunar kai ɗaukin gaggawar ta sudan wanda yake faɗa da sojojin ƙasar ya shilanta kafa sabuwar gwamnati wata ya ce za ta kasance ta zaman lafiya da haɗin kai hamida ce wanda ya gabatar da jawabi a lokacin da ake tunawa da zagawar cika shekara uku da fara yaƙi a ƙasar ta sudan ya kuma ce a halin yanzu suna shirin buga takardun kuɗi na daban da kuma samar da wasu muhimman takardu na aikin gwamnati wannan sanarwar daga shugaban don kai ɗaukin gaggawa ta sudan yana zuwa ne da bayan da sojojin sudan ɗin suka kori mafi yawancin mayakansu daga birnin khartoum da kuma wasu muhimman wurare a ƙasar ta sudan a watan da ya shuɗe ne dai shugaban dakarun kai ɗaukin gaggawan na sudan ya halarci wani taro a ƙasar kenya inda a can ya shirinta kafa gwamnatin bayan fage tare da wasu ƙungiyoyi da suke goyon bayansa shi dai hamidati yana fuskantar zarge-zarge masu yawa daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa akan aikata laifukan yaƙi da suka hada da yi wa mata fyaɗe da cin zarafin ƙananan yara. To waɗannan labarun suna zo muku ne dai kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Sojojin haramtaccen ƙasar Isra'ila suna ci gaba da kai hare-hare a kudancin Labanan. Sojojin haramtaccen ƙasar Isra'ila suna ci gaba da kai hare-hare a yankunan kudancin Labanan da ya zama ruwan dare a cikin kwanakin bayan nan. a jiya laraba jiragen yakin haramtaccen kasar isra'ila sun kai hare-hare a garin aita sha'ab hakanan kuma tankokin yakin yan mamayar sun kai wasu hare-haren a kan wasu gidajen na garin aita sha'ab bugu da ƙari sojojin mamaya sun gina wata sabuwar katanga da ta raba tsakanin ait da kuma killatul har ila yau sojojin na haramtaccen ƙasar isra'ila suna ci gaba da zama a cikin wasu wurare guda biyar da suka ƙi ficewa daga cikinsu bayan zuwa ƙarshen wa'adin kwanaki sittin daga tsagaita wutar yaƙi kamar yadda yarjejeniyar ta tanada kamfanin dillancin labarun ƙasar labanan ya bayyana cewa jirgin yaƙin haramtaccen ƙasar isra'ila marasa matuƙi ya kai hari akan gidaje na tafi da gidanka waɗanda waɗanda aka rushe wa gidaje suke cikinsa a kusa da garin shahin sai dai babu wani rahoto a kan rashin rai ya zuwa yanzu ko jikatar mutane waɗannan hare-haren dai suna a matsayin sabon buɗe wuce gona da iri ne na haramtacciyar ƙasar isra'ila a kudancin labanan ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ɗin dai ta sha yin kira ga gwamnatin ƙasar da ta yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta na tilasta wa 'yan mamaya janyewa daga wuraren da har yanzu suke cikinsu a kudancin ƙasar ta labanan ƙungiyar kasuwanci ta duniya wto ta yi gargaɗi a kan ƙarin kuɗin fito da amurka ta yi ƙungiyar kasuwancin ta duniya ta bayyana cewa za a samu raguwar hajar da za a yi kasuwancinta a duniya da kaso sifili ɗigo biyu cikin ɗari saboda ƙarin kuɗin fito ɗin da amurka ta yi rahoton ƙungiyar kasuwancin ta duniya wanda aka fitar da shi a ranar cikin da ta gabata an gina shi ne a kan yadda tafiyar kasuwanci za ta kasance daga shekara ta 2025 zuwa ta 2026 wanda aka tsammaci zai rika samun bunƙasa sai dai kuma ƙarin kuɗaɗen fiton da donald trump na amurka yi ya sa ƙungiyar ta sauya hasashen da ta yi a baya cinikayya ta kayayyaki za ta yi baya da kaso ɗaya da ɗigo biyar idan har donald trump ɗin ya aiwatar da aiki da sabon harajin da ya yi tanadi shugaban na hukumar wato na ƙasa amurka da ya dakatar da aiki da sabon salon harajin ne dai har na tsawon kwanaki casa'in domin baiwa kasashe saba'in na duniya damar sauyar da suke cinikayya da amurka domin cike giɓin da yake ganin ana da shi babbar daraktar hukumar kasuwanci ta duniya ɗin ingozi okonjo wele ta sanar da cewa duk da cewa an sami tsaiko a aiwatar da sabon harajin amma duk da haka da akwai rashin tabbaci a kasuwanni To madalla bayan da aka gama jin labarun duniya yanzu sai a ga zama domin a ji shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da shirin nan na sharhin bayan labaru ko kun san duniyar ma yau da kuma Afirka a yau wanda kuma da haka muke bankwana da ku a sauraro lafiya. To sharhin namu a yau zai duba yadda har yanzu 'yan Isra'ila ke yakuwar ganin cewa gwamnatin kasar ta dakatar da yakin kisan kare dangin da take ci gaba da yi a zirin Gaza na Palestinawa. A baya bayan nan dai fiye da sojoji dubu da biyar na rundunar da ke kula da tankokin yaƙi ta Isra'ila ciki har da janar sun sanya hannu kan wata takardar neman gwamnatin Isra'ilar da ta mayar da hankali kan dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza ko da hakan zai kai ga dakatar da yaƙi Ƙin da ake yi a yankin Falastinawa. A cewar jaridar Maref a ranar Litinin sojoji biyar sun sanya hannu kan wannan takardar daga masu ɗauke da bindiga har zuwa janar sun buƙaci gwamnati ta yi duk mai yiwuwa don tabbatar da an sako waɗanda aka yi garkuwa da su ko da hakan zai kai ga dakatar da yakin waɗanda suka sanya hannun sun haɗa da sojojin da suka yi aiki a rantunar kula da tankoki sannan suka koma rayuwar farar hula ba tare da zuwa makarantar jami'ai ba da tsofaffin sojoji da ƙananan kwamandoji da kuma tsofaffin manyan jami'an sojin isra'ila ciki har da tsaffin shugabannin rundunar tankokin da kuma kwamandojin sassa kamar yadda jaridar ta marif ta bayyana sunayen masu sanya hannu sun hada da tsohon firaministan kasar kuma tsohon shugaban sojoji ehud barak da tsohon shugaban rundunar tsakiya amram da tsohon shugaban hafsoshin tsaro dan Ruz da tsohon shugaban leƙen asiri na soja amos malka da tsohon shugaban rundunar tsakiya avi mizrahi da kuma tsohon kwamandar rundunar tankoki ta sha hudu amnon reshef wannan takardar bukatar ta kasance wani bangare na wani babban kira daga sojoji na yanzu da tsoffin sojojin isra'ila da ke neman dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su tare da kawo ƙarshen yakin tun daga ranar alhamis an fitar da kusan takardu goma daga sojoji da ke neman a kawo ƙarshen yakin gaza firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi barazanar koron sojin da ke kan aiki waɗanda suka sanya hannu kan waɗannan takardu wani babban jami'in hamas ya ce ƙungiyar a take ta sako dukkan fursunan isra'ila da da suka rage a zirin gaza da kuma tabbatar da kawo ƙarshen yakin kisan kare dangi da ake ci gaba da yi kamfanin dulancin labaran ap na faransa ya nakalto tahir al-nunun a cewa a shirye muke mu sako dukkan 'yan isra'ila da ake tsare da su a yarjejeniyar musayar fursunoni da kawo ƙarshen yakin da janyewar sojin isra'ila daga zirin gaza da shigar da kayan agaji na jin kai a har yanzu dai hamas na tattaunawa a birnin alkahira tare da masu shiga tsakani na kasashen masar da kuma qatar sai dai duk da haka jami'in na hamas ya citaki isra'ila saboda hana ci gaban da aka samu wajen tsagaita wuta a wani labarin kuma akwai rahoton da ke cewa washington za ta yi matsin lamba kan gwamnatin tel aviv ta amince da wata sabuwar shawara kan tsagaita wuta a gaza a ranar 18 ga watan maris ne sojojin ƙasar isra'ila suka kaddamar da wani harin bazata a zirin gaza inda su kashe ɗaruruwan mutane tare da jikkata wasu da dama tare da warga tsage ta buɗe wuta da ƙungiyar hamas ta palestino da yarjejeniyar musayar fursunonin isra'ila ta ce ta karɓe iko da wata muhimmiyar hanya a zirin gaza a wani mataki da ya yanke gaba ɗaya yankin kudancin rafa mai yawan jama'a daga sauran yankunan falastinawa da aka yi wa ƙawanya. a cikin wata sanarwa da isra'ila ta fitar a ranar asabar ta ce dakarunta sun yi wa rafa ƙaunya gaba ɗaya tare da samar da yankin tsaro a can ɗin sanarwar da ministan harkokin soji na gwamnatin isra'ila kad ya fitar ta ce sojin sun karbe ikon morak axis wanda ke ratsa gaza tsakanin rafa da kuma hanyonis kad ya kuma yi kira ga Falastinawa da su fara ƙaura zuwa yamma yana mai gargaɗin cewa nan ba da jimawa ba za a ƙara ƙami da faɗaɗa ayyukan soji zuwa wasu yankuna a cikin mafi yawancin gaza rundunar sojin isra'ila ta idf ta ce ta karɓe da abin da ta bayyana da cibiyar tsaronta da ta yi wa laƙabi da lungun morag sunan wani ginin da isra'ila ta taɓa yi tsakanin biranen biyu a yanzu haka sojin isra'ila na gina titi a wurin da nufin samar da wani wuri da isra'ila ke iko da shi da raba zirin gaza matakin na zuwa ne a daidai lokacin da hamas ke cewa ta aiki wakilanta zuwa masar domin tattaunawa da masu shiga tsakani kan yiwuwar dawo da yarjejeniyar zaman lafiya kawo yanzu dai alkalman da ma'aikatar kiwon lafiya ta palestine ta fitar sun nuna cewa sama da palestinawa dubu hamsin da ɗaya ne suka rasa rayukansu tun daga watan oktoban shekarar 2023 bayan harin bazata da kungiyar hamas ta kai wa isra'ilar ma'aikatar lafiyar ta gaza kuma ta sanar cewa mutane dubu ɗari da goma sha shida da ɗari uku arba'in da uku sun jikkata a yakin na isra'ila a ranar sha ga watan maris ne sojojin isra'ila suka kai suka sake kai har-hare a zirin gaza kuma tun daga lokacin sun kashe mutane dubu da da talatin tare da jikkata wasu sama da dubu hudu da ɗari uku duk da rijiyar tsagaita buɗe wuta da aka cimma a watan janairu harin mamamai da isra'ila ke cigaba da kaiwa a zirin gaza na cigaba da laƙo mai rayukan fararen hula na falastinawa da dama yayin da gwamnatin kasar ta killace yankin tare da hana shigar da kayayyakin jin kai lamarin da ke kara ta'azzar halin da ake ciki a yankin da aka yi wa kawanya. ƙungiyoyin ƙasa da kasa da dama ciki har da majalisar ɗinkin duniya duk sun bayyana damuwarsu game da halin da ake ciki a hazirin gaza wanda suka ce ya kai intaha ya ma kazance a halin da ake ciki dai ma'aikatar lafiya ta gaza ta yi gargaɗin cewa mutane na mutuwa saboda cututtuka da za a iya rigakafinsu su ma'aikatar ta ce yanayin waɗanda suka jikkata da marasa lafiya ya ƙara ta'azzara saboda katangar kuma killacewar da isra'ila ta yi wa yankin na palestinawa ma'aikatar ta yi gargaɗin cewa karancin magunguna na ci gaba da hana ƙungiyoyin likitoci kuran da ayyukan gaggawa ga waɗanda suka jikkata ma'aikatar ta ce ɗariruwan marasa lafiya da waɗanda suka jikkata an hana su magunguna masu mahimmanci kuma wahalar su na kara ta'azzara saboda rufe mashigar inji ma'aikatar ciwon daji ko kuma kansa matsalar koda da masu ciwon zuciya su ne suka fi fama da karancin magunguna a yankin a watan nuwamba na shekarar 2024 kotun hukunta mayan laifuka ta kasa da ƙasa wato icc ko kuma cpe ta fitar da sammacin nema a tabke mata da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da kuma tsohon ministan tsaronsa yau galan ga laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a zirin gaza sai dai isra'ila ta yi birs da wannan kiran yayin da kawayenta suka ce hir ga wanda ya cafke firaministan na isra'ila ko kuma yi ma irin wannan barazanar har ta kai ma ga amurkar ta kakaba wa kotun hukunta mai laifuka takunkumi da kuma yi wa ma'aikatanta barazana game da wannan sammacin da ta riga ta fitar har ila yau isra'ila na fuskantar shari'ar kisan kiyashi a kotun ƙasa da ƙasa ta icj kan yakin da take ci gaba da yi a yankin na falastinawa da ta yi wa ƙawanya afirka ta kurce ta shigar ko kuma ta shiga sahon gaba a gabatar da wannan karar a kotun ta icj yayin da wasu kasashe da dama na duniya suka bi saho ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha bakwai ga watan afrilun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha tara ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da goma da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan afrilun shekara ta alif ɗaya tara goma sha biyar a karan farko an yi amfani da iskar gas mai guba a lokacin yaƙi sojan ƙasar jamus ne dai suka fara yin amfani da irin wannan makami akan sojojin kawance na faransa da burtaniya a yakin duniya na biyu sojin kawance da dama ne suka rasa rayukansu sanadiyar shakarar wannan iska bayan yakin ne kuma manyan kasashen duniya suka rataba hannu a kan yarjejeniyar da ta haramta yin amfani da irin waɗannan makamai masu guba a duniya duk da haka amurka ta yi amfani da irin wannan makamin a yakin vietnam sannan kuma saddam hussein na kasar iraki ya yi amfani da irin waɗannan makamai masu guba akan mutanen kasar iran da kuma kurdawa a kasar iraki masu rare ko kun san cewa shekaru 21 da suka gabata rana irin ta yau 17 ga watan afrilu na shekara ta 2014 dr abdulaziz rantisi shugaban kungiyar gwagwarmar falasdinawa ta hamas ya shahada bayan harin da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kaddamar a kansa an haifi dr abdulaziz rantisi a ranar 23 ga watan oktoba na shekara ta 1947 wato watanni bakwai kafin a shirin kafuwar isra'ila rantisi ya kammala makarantar firamare da sakandare a garin khan yunus sannan kuma ya je jami'ar iskandariya ta kasar masar inda ya karatu a bangaren ilimin likitanci na kananan yara bayan kammala karatu ya dawo gida inda ci gaba da aikin likita da karantarwa da kuma harkokin gwagwarmaya da mamayar isra'ila da take yi wa yankunan falasdinawa bayan kafa kungiyar hamas ya zama mataimakin shugaban kungiyar sai kuma bayan shahadar shugaban kungiyar hamas na farko wata sheikh ahmad yasin an zaɓe shi a matsayin shugaban kungiyar a shekara ta 2004 amma bayan kwanaki 26 da karɓar wannan matsayi sojin yahudawan isra'ila sun kashe dr abdulaziz rantisi ta hanyar jefa makami mai lizami akan motarsa a rana irin ta yau inda ya shahada tare da ɗansa da kuma wasu masu tsaron lafiyarsa masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan afrilu na shekara ta 1946 ƙasar siriya ta samu 'yancin kanta daga hannun turon faransa 'yan mulkin mallaka kafin wannan lokaci dai bayan faduwar dolar usmaniya turawan ingila da na faransa sun yi watandar kasashen larabawa da sauran kasashen musulmi waɗanda suka kasance a ƙarƙashin daular usmaniya rabon turawan faransa ya fada a kan sashen siriya da labanan akan haka ne mata mamaye su a shekara ta 1941 amma kuma bayan haka ba da jimawa ba ne mutanen waɗannan ƙasashe suka fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kansu da ƙarshe dai a ranar irin ta yau faransa ta fice daga ƙasar siriya daga lokacin da kuma siriya ta samu 'yancin kanta siriya tana da fadin ƙasa kilomita marabba'i 185 sannan kuma tana kwaftuka da kasashen labanan iraki turkiya jordan da kuma palestino har ila yau tana iyaka da tekun mediterranean daga yammacin ƙasar masu ko kun san cewa shekaru hamsin da suka gabata a rana irin ta yau 17 ga watan afrilu na shekara ta 1975 'yan gurguzu na kasar cambodia waɗanda aka fi sanin so da khmer rock sa kafa gwamnati wadda ta birgita duniya cambodia wata ƙasa ce da ke gabashin nahiyar asiya sannan kuma ta aiki da tsari na sarauta har zuwa shekara ta 1970 a wannan shekarar ne aka hamɓarar da masarautar wannan ƙasa a wani juyin mulki wanda soji suka gudanar a ƙarƙashin janar na soja wanda amurka take marawa baya a wancan lokaci a farkon shekara ta 1975 kungiyar 'yan gurguzo ta cambodia wadda aka fi sananta da khamin rock a ƙarƙashin jagorancin paul pot haka kaddamar da tawaye dauke da makamai tare da hambarar da gwamnatin soji wadda amurka take marawa baya ta hanyar kwashe babban birnin kasar ta cambodia khamin rock sun samu goyon baya na kasar china wadda take bin tafarki na gurguzu sannan kuma sun kafa wani tsari wanda ya a kan ayyuka na laifuka da kuma aikata ta'asa mai yawa a lokacin da suka mamaye garuruwa na kasar cambodia inda kuma sa kashe dubban ɗaruruwa na mutane tare da korar mutane sama da miliyan guda daga gidajensu a lokacin da suka kwace mulki adadin mutanen da aka kashe a lokacin mulkin hamer rock na shekaru uku a kasar cambodia an kyasta cewa ya kai kusan mutane miliyan biyu kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar cambodia miliyan takwas an kuma hambar da gwamnatin hamir rook a ranar bakwai ga watan janairun shekara ta 1979 kun tsoma baki na sojojin vietnam masu saurare ko kun san cewa shekaru 192 da sa gabata a ranar irin ta yau aka haifi mirza hussein nuri fitaccen malamin addinin musulunci kuma masanin shari'a a garin nor ɗaya daga cikin garuruwan arewacin kasar iran bayan ya kammala karatunsa na farko ya mayar da hankali matuƙa wajen neman ilimi musamman bangaren ilimin hadisi da kuma tattara hadisan sannan kuma sannan hankali ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai na hadisi a musulunci daga wannan lokaci ne kuma ya fara rubuta littafai masu daraja da kima daga cikin aikansa akwai rubutun littafin nan mai suna akhbar hifzul qur'an Ma yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan ta saƙa da ake ta fuskar kasuwanci tsakanin ƙasar Amurka da kuma ƙasar China. da fatan za a kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana matakin da shugaban kasar amurka donald trump ya ɗauka na ƙara yawan kudaden fito a kan ƙasashen duniya da china take ciki ko kuma ma take kan gaba bai zama abin mamaki ba donald trump yana mu'amala da batutuwan siyasa ne da tunani irin na ɗan kasuwa hakanan kuma ya mayar da shi zama daidai da dillali wanda yake son ganin an samu riba mai tsoka saboda ya samu nashi kasan cikin gaggawa ba tare da la'akari da halarcin kasuwancin nashi ba a cikin shekaru ashirin na bayan nan ƙin jinin ƙasar china ya mamaye shugabannin amurka da suka hada da shi kanshi donald trump amma akan trump ɗin lamarin ya fi tsanani da mai da wannan ƙin jini zama wani abu tamkar tsaka mai wuya a gare shi abinda zai kara wa shugabannin amurka tsananin da suka shigar da kansu dangane da ƙin jinin china shine yadda beijing take da shugaba wanda china ɗin bata taɓa samun irinsa ba wato shi jinping domin shirin mutum ne mai turjiya da tsayin daka akan abin da yake yi har zuwa ƙarshe yana da azamar ɗaukaka ƙasar china a duniya da isar da ita inda ya dace a fagen siyasar ƙasa da ƙasa manufar farko da ƙarshe wacce amurka ta sanya a gaba ita ce kawo cikas da tarnaki. ga ci gaban da ƙasar china take samu a fagage da dama a baya amurka ta yi ƙoƙarin hana china ɗin ci gaba ko kaɗan amma da ta fahimci cewa ɗan zaki ya girma sai ta sauya siyasarta zuwa da za ta kawo wa wannan cigaban cikas ba wai hana shi ba don ta san bata isa ba abin da yake cikin ƙwaƙwalwar donald trump shine ko dai mu kawo wa china cikas mu ɗan jinkirta ci gabanta ko kuma lokaci zai ƙure da zamana mun makara yin hakan kuwa yana nufin cewa amurka ta sauka daga kan kujerar ta ɗora kanta na jagoranta duniya china tana hulɗa da amurka ne bisa hikimar canawa da take cewa ka murƙushe abokin gabanka tun kafin ma fahimci cewa an fara yaƙi wannan yana nufin cewa lokacin fada da cana ya wuce don duk wanda yake son shiga fada da cana tamkar wanda zai harbi kafarsa ne cana tana ɗaukar lokaci yana da muhimmanci a fagen fada da makiya domin gwargwadon yadda za ta kauce fada da amurka na lokaci mai tsawo za ta rage asar za ta iya yi idan ranar fadan na hakika ta zo abin da ya zama mai jan hankali shine yadda trump ya buɗe fada da duk duniya baki ɗaya ta fuska kasuwanci wannan abin da ya kuwa yana cutar da amurka ne da manufofinta a duniya ya sa ana kallon amurka tamkar wacce take adawa da duk duniya baki ɗaya tana kuma sa ƙasashen duniya ɗin hatta waɗanda da suke ɗarin yin hulɗa da juna su dunkule su haɗe wuri ɗaya domin fuskantar wannan sabon yaƙi na kasuwanci na amurka ita kuwa ƙasar china tana cin moriyar duk abin da yake faruwa tana son cin moriyarsa ne saboda kare manufarta tun lokacin zangon shugabancinsa na farko a shekara ta 2016 donald trump ya buɗe yaƙin kasuwanci da ƙasar china amma hakan bai wara komai ba domin an samu tazarar kuɗaɗe ta cinikayya ga amurka sun tashi daga kan dala biliyan 503 zuwa biliyan 578 tattalin arzikin amurka yana a matsayin kaso 26 ne cikin 100 na tattalin arzikin duniya baki daya a dalilin haka duk abin da ya shafe shi zai tasiri a duniya abu mai jan hankali a nan shine cewa matakin da donald trump din yake dauka ba shi da goyon bayan manyan masana tattalin arziki na cikin ƙasa amurkan kuma su kansu mutanen ƙasa amurkan ba su goyon bayansa don haka suke yin zanga-zanga da jerin gwano kusan kowace rana ta allah asarar da amurkan ta yi ta fuskar tattalin arziki cikin sa'o'i kaɗan sun kai dala tiriliyan biyar hakan ta faru ne washe garin da trump ɗin ya sanar da ƙara kuɗaɗen haraji ga ƙasashe masu yawa a duniya ba a je ko'ina ba kuma wannan asarar ta kai dala tiriliyan 11 kamfanin apple shi kadai ya yi asarar dala biliyan 250 a cikin sa'o'i hakan ya mayar da wayar tarho ta iphone zama mai tsadar gaske wani abu da wannan matakin na trump ya haifar shine karuwar bashin amurka bayan yakin duniya na farko amurka ta kasance ƙasar da tafi bayar da bashi ga kasashen duniya da aka yi yakin duniya na biyu kuwa ta kasance mafi girman tattalin arziki a duniya domin tattalin arzikinta ya kai kaso 45 cikin 100 na tattalin arzikin duniya baki daya amma yanzu wannan ƙasar ta kasance ita ce wacce aka fi bin bashi a duniya kuma tattalin arzikinta yana cikin yanayi mai muni a dalilin haka aikin da ke gaban shugabannin amurka shine warware wannan takaddama da wannan rikita-rikita ƙoƙarin ceto tattalin arzikin ƙasar ne yana da buƙatar abubuwa da dama da kuma ɗaukar wasu matakai da ba su zama karɓaɓɓu a wurin al'ummar ƙasar ba domin yin su zai sa a samu raguwar halin walwala da jin daɗi da mafi yawancin amurkawa suke ciki a shekara ta 1984 bashin da ake bin amurka bai wuce dala tiriliyan ɗaya ba amma ya ci gaba da ƙaruwa, har ya kai dala tiriliyan 23 a shekara ta 2019 to a shekara ta 2024 kuwa wannan bashin ya kai dala tiriliyan 36 abinda wannan lissafin yake nufi shine cewa a cikin kowaɗanne shekaru biyar bashin nasu ya ƙaru da kaso 56 cikin 100 hakanan kuma ya kai kaso 117 na kudin shigar amurka idan aka fassara shi cikin sauƙi yana nufin cewa kowane ɗaya daga cikin 'yan ƙasar amurka ana bin shi bashin dala dubu ɗari da bakwai mafi rinjayen bashin gwamnatin amurka na cikin gida ne amma bashin waje japan ce ta fi baiwa amurkan bashi daga ita sai kasar canan da amurkan take rikici da ita wato cana ce kasa ta biyu da amurka ta ci bashi a wajenta da akwai dalilai da dama da suka sa amurkan ta zama mai kan cin bashi daga ciki da akwai karuwar kudaden da ake kashewa wajen tafiyar da ayyukan gwamnati hakanan kuma siyasar kiwon lafiya da kuma lokacin ɓullar cutar nan ta covid shi ma buga takardun kudaden amurka na dala yana cikin dalilan karuwar wannan bashin da kuma ganin cewa farashin dala ɗin ya yi sama sosai saboda ya dace da tattalin arzikin ƙasar yake tafiya idan har amurkan ta fara zartar da wato kudin harajin da ta ƙara wa ƙasashen duniya musamman turai to kuwa za su yi ƙoƙarin nemo wa kansu mafita watakila yin aiki tare da ƙasar china ya zama ɗaya daga cikin waɗannan mafitan da nahiyar turai ɗin za ta lalubo da hakan ba zai yi wa amurka daɗi ba kuma yadda ƙasashen china japan da koriya ta kudu suka sanar da cewa za su yi aiki tare a tsakaninsu domin su fuskanci ƙarin harajin na amurka zai amfana da ƙasar china ne zai kuma taimaka mata ta fita daga killacewar da amurka take son yi mata ta hanyar amfani da waɗannan ƙasashen da suke zagaye da ita ita ma ziyarar da shugaban ƙasar ta china ya kai zuwa vietnam tana ƙarƙashin wannan manufa ta ƙoƙarin warware saɓanin da yake tsakaninsu a kan tekun china na kudu tabbas kasuwar amurka tana da muhimmanci a wurin china sai dai kuma hakan baya nufin cewa china ɗin ba za ta iya samu wata kasuwar wacce za ta maye gurbinta ta amurka ba musamman ma dai a cikin gabas ta tsakiya da kuma a cikin nahiyar afirka hatta a cikin wato kasashen da suke zaga da ita da a wasu lokutan ba su jituwa kamar kasar Indiya. da farko amurkan tana ɗaukar cana abokiyar gasa sai ta koma tana kallonta a matsayin ƙalubale yanzu kuma ta zama barazana a gare ta. tattalin arzikin ƙasar china zai fuskanci matsala na wani zango amma a ƙarshe zai kai ga raguwar mafi yawancin waɗannan matsalolin da zai fuskanta za kuma ta rabu da matsalolin da take fuskanta a yanzu daga makwabtanta saboda ɗabi'ar ci gaban da take samu a yankin tekun china na kudu to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu ya zo ƙarshe da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan yadda haramtacce kasar Isra'ila take kallon Afirka a matsayin ɗaya daga wuraren da za ta tura Falasɗinawa su yi hijira ta dole. za mu yi dubi a kan martanin da ya fito daga kasashen na afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tun bayan da donald trump na amurka ya fota cewa za a kori inawa daga yankunan su musamman ma dai daga gaza ake ta yin maganganu akan wace ƙasa ce za ta karɓe su lokacin da magana ta fara fitowa dai ƙasashen makwabta kamar su masar da jordan sun bayyana cewa ba za su karbi falasinawan ba domin hakan yana nufin kawar da haƙoƙin falasinawa na zama a ƙasarsu ta gado da kawo ƙarshen wannan batu dama dai batun tilasta falasinawa yin hijira zuwa wajen falasinu ba bakon abu ba ne an sake dawo da shi ne a wannan lokacin abin da biyo baya shine ƙoƙarin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi na samun wata daga cikin ƙasashen afirka wacce za ta karbi bakuncin falasinawan su zauna a cikinta maimakon ƙasarsu ta gado wannan akan kanshi yana nuni da da isra'ila ta rasa madafa rashin madafarta kuwa a cikin fuskoki mabanta a fagen siyasa da kuma na soja da makamantansu tambayar da take bijo da kanta a nan ita ce shin isra'ilan za ta samu wata ƙasa daga cikin ƙasashen afirka da za su amince su karɓi bakuncin falasɗinawa alhali za a fitar da su ne daga cikin ƙasarsu ta asali da ƙarfi shin da ko wata ƙasa wacce za ta karbi ko da wani sashe ne na falasɗinawan ba wai ta karbe su baki ɗaya ba shin anya isra'ila ta san sakamakon da ke tattare da abin da take son yi shin isra'ilan ta kawo da sanin yadda al'umma afirka da gwamnatocinsu suke ɗaukar batun palestinu kuwa har ya zuwa yanzu isra'ilan ta kasa cimma manufofin da ta shelanta a kansu na yaƙi waɗannan manufofin dai sun haɗa dawo da fursunonin yaƙi daga gaza da samun nasara ta kowace fuska kan 'yan gwagwarmaya da kuma korar mutanen gaza daga cikin yankin hakanan kuma ta kasa fahimtar hakikanin tunanin mutanen afirka da take tunanin cewa za ta iya samun wata daga cikin kasashen nahiyar da za su karbi bakuncin falasɗinawan har yanzu dai isra'ila tana kallon afirka ne da kallo na fifiko ta yadda take ɗaukar cewa ƙasashen na afirka za su iya amincewa su zama wani yanki na wato kisan kiyashi da makarkashiyar da take wa al'ummar falasɗinu saboda zama ta ba su wasu kuɗaɗe ko kuma ta ga musu kafa akan wasu abubuwa da sai da bukatuwa da su ko kuma saboda kawai su sami yardar amurka da kuma 'yan sahayoniya a duniya abinda isra'ilan take son yi yana nuni ne da cewa ta da gajeruwar fahimta dangane da afirka da kuma yadda mutanen wannan nahiyar suke tunani a baya ta samu wasu ƙasashe nahiyar afirka da suka taimaka mata wajen hijirar yahudawan falasha ta ɗauke su daga habasha zuwa falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya amma yanzu afirka ba irin jiya ba ne tunanin 'yan sahiyona ya tafi a kan yadda za a kori mutanen gaza zuwa ɗaya daga cikin ƙasashen afirka kuma wasu daga cikin kafin watsa labaru sun abbaci yadda isra'ilan ta tuntuɓi wasu ƙasashen afirka domin ganin cewa an ba su matsuguni waɗannan ƙasashen su ne sudan somalia da kuma somaliland wanda ya ɓalle daga ƙasar somalia a zahiri waɗannan ƙasashen guda uku suna fama da matsaloli ta tattalin arziki wanda zai iya zama shine dalilin da ya sa haramtacciyar ƙasar yahudawa ta zaɓi ta tuntuɓe su ta yi magana da su a kan cewa su karɓi baƙuncin falasɗinawa musamman ma dai falasɗinawan gaza da kuma wasu daga wasu sassa na yankin yammacin kogin jordan ya zama can ne zai zama ƙasarsu za su gaba da rayuwa a ciki illa iyaka ita haramtaccen ƙasar yahudawa ta sake baza kolinta a cikin gaza za ta gina wasu matsugunai na 'yan sharauri zauna kuma trump na amurka shi ma zai gina wasu katafaren gine-gine na kasuwanci da suka hada da manyan hotel-hotel. to ita dai haramtacce kasar ta yahudawa tana son ta yi amfani da matsalar tattalin arziki da waɗannan ƙasashen suke da shi domin ganin cewa ta ɗan fara musu abin da ita take so sai dai kuma duk da waɗannan matsalolin da ƙasashen uku suke fuskanta sun ƙi miƙa kai bori ya hau domin ana watsa labarin a cikin kafafen watsa labaran ƙasashen duniya sai waɗannan ƙasashen suka fara fitowa suna yin watsi da wannan batu ƙasar sudan ta fito ta nuna ƙin amincewarta da shi a hakikanin gaskiya gwamnatin amurka ce ta tuntuɓi sudan kai tsaye a kan cewa ta karɓi falasinawa kuma tun gabanin a rantsar da donald trump ne aka fara tuntuɓa sudan ɗin a kan wannan batu na cewa falasinawa su yi hijira zuwa can an kuma bijirowa da sudan din cewa za a ba ta taimako na makamai da kayan yaƙi domin ta samu galaba a karon dunar kai ɗaukin gaggawa da take faɗa da ita hakanan kuma an yi wa sudan ɗin alkawalin cewa idan fatakar bakuncin falasinawan suka zama 'yan ƙasa a can to za a sake gina mata dukkanin abin da yaƙi ya rusa. shi kuwa yankin somaliland cewa suka yi ba su ma da masaniya a kan wannan shirin ministan harkokin wajen somaliya ahmad muallim faqi ya bayyana cewa ƙasarsa ba ta lamunta da wannan batu ba baki ɗaya domin za ta tauye falasɗinawa haƙƙinsu kenan na rayuwa a cikin ƙasarsu ta kakanninsu a cikin aminci hakanan kuma ministan ya ƙara cewa gwamnatin somaliya ba ta karɓi ma wata shawara irin wannan ba kuma magadishu ba ta amince da amfani da wani yanki na ƙasarta ba domin mayar da falasinawa a ciki ita ma somaliland ta mayar da martani kwatankwacin haka inda ministan harkokin wajenta abdulrahman tahir adam ya kore cewa da akwai ma wata magana wacce aka yi kwatankwacin haka ga dukkanin alamu fito da zancen a fili ta hanyar kafafen watsa labaru an yi shi ne dama a matsayin gwaji domin a ga wani irin martani zai fito daga irin waɗannan ƙasashen da aka ambata saboda shirin korar falasɗinawa daga gaza mafarkin 'yan sahiyoniya ne wanda ya daɗe suna yin haramtaccen ƙasar isra'ila ta sha jarraba ƙasashe na afirka akan wannan batu ba yanzu ba a wannan karon ta baiwa ƙungiyar leƙen asiri ne ta mossad izini a kan cewa ita ce za ta gudanar da wannan shiri wato ta tuntubi kasashen na nahiyar afirka inda a baya 'yan siyasa ne musamman ma dai ma'aikatar harkokin waje takan yi wannan aiki a ranar 28 ga watan maris shekara ta 2025 da ake ciki shafin watsa labaru na axos ya buga labarin da yake cewa netanyahu ya baiwa ƙungiyar leƙen asiri ta musamman. umarnin tuntubar kasashen nahiyar afirka akan batun hijirar falasinawa jami'in musa david birin shine wanda ya zama wakili wajen tuntubar kasashen afirka daga baya kuma wani jami'in amurka ya shiga cikin wannan aiki na tuntubar shugabannin afirka to bayan da suka yi kai da komowa a tsakanin kasashen sun kasa samun ƙasa ƙwaya ɗaya da za ta ba su damar aiwatar da abin da suke sanyi dalilai da dama ne suka sanya hakan ta faru daga cikinsu hadda da farkawar da nahiyar afirka ta ƙare a kan haƙoƙin falasɗinawa da wajabcin kare su musamman ma dai bayan da ta ga abin da ya faru a guguwar a ƙasa wanda ya zamanto haramtacciyar ƙasar isra'ila tana yi wa falasɗinawan kisan kiyashi. to ma sauraro za mu dasa aya nan kafin mu karkare muna yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.hafsatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.